Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanan labaran da muke dauke da su. Ƙungiyar Amnesty International ta ce tana cike da fargaba na barazanar kai mata hari a Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai wa ayarin motocin agajinta hari a Sudan ta kudu inda mutum biyar suka rasa rayukansu. Hakanan za ku ji cewar a yau ne mahajjata kimanin miliyan ɗaya da rabi ke fara gudanar da aikin hajjin bana. yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙungiyar Amnesty International a nigeria ta bayyana damuwa kan abin da ta kira da ƙoƙarin musguna, mata da ake yi a ƙasar saboda faɗar gaskiya da kuma bankaɗo wasu laifuka ko matsalolin da ake yi na cin zarafin bil'adama. Ƙungiyar ta ƙara da cewar a halin da ake ciki tana zaman ɗaɗɗar sabida ɗaukar nauyin wasu mutane da aka yi don su ke musguna mata da kuma zumar bata wato da kuma zumar bata al'amuranta don ta daina faɗin gaskiya shugaban kwamitin amintattu na amnesty international malam awal musa rafsanjani ya yi wa wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ƙarin bayani Ƙungiyar Amnesty International tana ci gaba da fuskantar barazana ko kuma matsin lamba ko kuma kamfen na yadda za a muzanta aikace-aikacen da take don ta daina faɗan gaskiya don ta daina tono asirin marasa gaskiya sai wasu daga cikin gwamnati da muke zargi sun je sun yi hayarin din wasu mutane waɗanda akwai wasu su daga cikin su har akwai malamai da kuma 'yan siyasa da yawan su an ɗebo su an ba su kamar ajanda waɗanda aka ba su kuɗi ko kuma wasu alfarma don su muzanta aikace-aikacen da wannan kungiya ta amnesty international take yi ko a baya suka kawo wasu sojan haya ofisoshinmu suka ringa zanga-zanga cewa ba su yadda aikace-aikacen da muke ba dan abin da aka basu dubu biyu dubu uku da aka basu su zo su wannan zanga-zangan ba za ta kai musu kwana ɗaya ba saboda haka akwai hadari a ringa ɗiban kuɗin gwamnati ana ba wa mutane su zo su ce a daina faɗan gaskiya saboda haka mu za mu ci gaba da kokari Awal Musa Rafsanjani kenan. Gwamnatin Najeriya ta sanar da shirinta na shigar da wasu shanu daga kasar Denmark a ta na rage kashe kuɗin shigar da madara da kuma samar da wadatar ta a ƙasar wanda yawansu ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar duk shekara. Wannan kwana zuwa ne duk da ikirarin da ƙasar ta yi na yawan shanun da take da su wanda ya fi kowane a nahiyar afirka amma sai dai najeriya tana samar da tan dubu bakwai ne na madara duk shekara kasa da tan miliyan ɗaya da dubu shida da 'yan kasar ke bukata hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ma ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a samu barkewar cutuka da ke da nasaba da amfani da gurbataccen ruwa bayan ambaliyar ruwan da aka samu a garin makwa na jihar neja a wani saƙo da hukumar ta wallafa a shafin ta na x ta ce baya ga cutuka akwai kuma yiwuwar samun karancin abinci da kuma wurin tsugunar da waɗanda ibtila'in ya shafa sai dai hukumar ta nema ta ce tun ta tanaji kayan aikin da take bukata na kula da lafiyar jama'ar da ke sansanin da ta samar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suka hada da human rights watch da amnesty international sun buƙaci mahukuntar jamhuriyar Nijar da su saki fitaccen ɗan gwagwarmayan nan musa cangare da aka kama shi tun a watanni shida da suka gabata da yake jawabi guda daga cikin jami'an ƙungiyar alternative kaka tauda ya ce shakka babu ci gaba da tsare musa cangare ya saba wa doka Mun gamsu sosai da wannan eh, sanarwa da kungiyoyi manya-manya manyan kungiyoyi na kare hakkin bil'adama kamar su Amnesty International da su Human Rights Right da su FEDH da su OMCT suka hudo uku ga watan juan da muke ciki. Yau daidai uku ga watan Disamba shekara 2024 uku ga watan juan shekara 2025 yau kenan wata shidda da magatakardan kunja Alternative Espace an cewa da Malam Musa Canga gari yana nan a tsare a gidan yare shine wayannan kungiyar suka yi Allah wadar da wannan abun kuma suka sa cira ga gwamnatin Nijar ya sake shi su sake shi da wuri-wuri tunda Malam Musa Cangarde kowa ya san dan ma ne dan kare hakkin bil'adama ne wurin shi ba gidan yari bane ya kamata a ce dukkan abubuwan da ake yau yana nan a waje. kaka tauda kenan a karon farko an fara sauraron shari'a tsohon firaministan chadi kuma madugun 'yan adawar kasar success masara bayan kama shida aka yi a birnin injamaina a ranar bakwai ga watan da ya gabata an da ya fara sauraron shari'a tasa ce a inda ake tsare da shi a babban birnin kasar sakamakon tuhumar da ake masana tunzar jama'a wanda ya sanadiyar mutuwan makiyaya 42 a ranar 14 ga watan mayun da ya gabata sai dai lauyoyinsa da kuma jam'iyyarsa sun ce zargin da ake masa babu gaskiya a ciki face kutun gwila ta siyasa ma'aikatar kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta mali ta dakatar da duk wani aikin haƙar zinari a lokacin damuna daga watan yulin nan har zuwa satin babbana domin kiyaye rubtawar ƙasa akan waɗanda ke gudanar da ayyukan haƙar ma'adinan nasiru sani na ɗauke da ci gaban labarin Ma'aikatar da ke kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa a Mali ta bayyana cewa ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi ne saboda kar a kasance a garin neman gira ido ya tsiyayi. A yayin da mai magana da yawon ma'aikatar ya shaida wa kamfanin dallancin labaru na Reuters cewa cibiyar hasashen yanayi a ƙasar ta yi hasashen samun mamakon ruwan sama daga ranar 15 ga watan Yuni zuwa 30 ga watan Satumban bana. Kakakin ya ci gaba da cewa wannan mataki ne na kan da garki domin masu magana na cewa hanyar lafiya a bita da shekara dama dai tun a watan maris gwamnatin kasar ta afirka ta biyu mafi girma wajen samar da zinare ta dakatar da samar da lasisin haƙar ma'adanai ga baƙi 'yan ƙasashen ƙetare bayan da aka yi ta fuskantar wasu haɗura da aka yi hasarar gwamman rayuka a wannan ɓangare haƙar ma'adanai barkatai dai ba bakon abu bane a yankin afirka ta yamma wanda sakaci ya yawa a cikinsa musamman a baya-bayan nan saboda karuwar bukatarsa da kuma hauhawar farashin da ake samu a yanzu. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. majalisar ɗinkin duniya ta ce harin da aka kai wa ayarin motocin agaji a arewacin dafur na ƙasar sudan da ke kan hanyar zuwa alfashar ya kashe mutum biyar tare da jikata wasu da dama majalisar dai bata bayyana yadda aka farmaki ayarin motocin nata sha biyar ba sai dai ta ce akwai buƙatar gudanar da binciken gaggawa don hukunta waɗanda ke da hannu cikin aikata laifin tun da ɓangarorin da ke rikici da juna a sudan ɗin na sojoji da kuma bangaren dakarun rsf suka zargi juna da kai wannan hari hukumar kula da namun daji a zimbabwe ta ce za ta yanka giwaye da dama tare da rabawa al'ummar kasar naman don rage yawan adadin giwayen da ake da su a kasar hukumar ta ce tana shirin yanka akalla giwaye hamsin sai dai bata bayyana yadda za ta gudanar da aikin da kuma tsawon lokacin da za a ɗauka ana yi ba zimbabwe dai ta kasance ƙasa ta biyu da tafi yawan giwaye a duniya inda take biyowa botswana da ke a mataki na ɗaya kadai a sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international a yau ne maniyyata aikin hajjin bana fiye da miliyan ɗaya da rabi ke fara gudanar da aikin hajji a ƙasar saudiya abida shu'aibu baraza na ɗauke da ci gaban labarin Gwamnatin Saudiya ta bukaci mahajjata da ke gudanar da aikin hajjin bana da su kasance a cikin tantunansu na sa'o'i da dama a lokacin ibada sakamakon tsananin zafi. A cikin wata sanarwa da jaridar Saudiya ta fitar, ta ce ministan hajji Taufik Arabia ya yi kira ga mahajjata da su guji fita daga tantunansu tsakanin karfe goma na safe zuwa karfe hudu na rana a ranar Alhamis mai zuwa, wadda ita ce mafi mahimmancin lokacin hajji da mahajjata za su yi hawan Arafa. Ma'aikatar lafiya ta Saudiya ta yi gargaɗi kan hawan tsaunuka a ranar Arafa, saboda hakan yana haifar da gajiya da kuma haɗarin fuskantar tsananin zafi da ka iya sanadin rasa rayuwar jama'a. Ana sa ran zafin rana a wannan shekara zai wuce digiri 40 a wannan haɗuwar ɗaya daga cikin mafi girman tarukan addini na duniya da za a fara a wannan laraba haka zalika mahukuntan sun ƙara tsaurara matakan hana illar zafi don gujewa abin da ya faru a bara inda mahajjata sama da dubu ɗaya suka mutu yayin da zafin ya zarta digiri hamsin da ɗaya cibiyar kula da lamuran tsaron ukraine ta ce ta kai wani hari kan gadar mota da kuma ta layin dogo da ke sada rasha da yankin crimea da ke wato wanda ukraine din ta wanda rasha ta mamaye ukraine ta ce ta yi amfani da mabai wanda nauyinsu ya kai kilo dubu daya da dari daya wajen lalata ginshikin turakun gadar a ƙarƙashin ruwa bayan da ta kwashe tsawon watanni tana shiryawa hakan karfe takwas da minti goma taken labarin wasanni kenan kai tsaye kuma ga umar sani ya sake dawowa barka da wannan lokaci kamis mai horar da kungiyar inter da milan ta italiya simon inzaghi ya ajiye aikinsa mm. kwana uku bayan da club din da yake shugabanci ta sha mummunan kashi a hannun paris saint-germain da ci biyar da nema a gasar league da champion ko kuma zakarun turai haka ko da yake ba a bayyana rashin da yin nasarar kan PSG a matsayin dalilin sana ɗaukar wannan matakin ba amma fa tsofan dan wasan tawagar ta Italiya kasa Inzaghi tsohon wato dan wasa ne na Italiya mm. ya kammala kwantaragin sa ne da kungiyar da ya cima tsakanin shekarar 2024-2025 ba tare da nasara ko guda ba <laughs> to a ranar Asabar yayin wani taron manema labarai Inzaghi ya ɗauki alhakin wani bangare na rashin nasara da kungiyar ta yi mm. to sai dai kuma bayan haka kungiyar ta sanar da raba gari da wannan mai horas da ita Inzaghi kenan kasan umar sani wasu na alakanta ma tafiyar shi da mako don kuɗin tayin da aka yi masa a ƙasar saudiya inda kaga a ita wannan inter milan din abinda ake biyan sa euro miliyan biyar ne a duk shekara amma idan ya koma saudiya da zuwa zai rinka an san da euro miliyan 100 eh, wato 20 a duk shekara wato ya je neman masu gidan rana kenan <laughs> to haka ne kasance wurin neman kuɗi ake zuwa to tawagar kwallon kafar mata ta faransa ta yi nasara wasanni shida a jere bayan da ajiya talata ta doke tawagar island da ci biyu da nema a gasar kungiyoyin turai yar wasan gaban tawagar sandy baltimore wadda ke takale da a chelsea ta ingila ta zura kwallo biyu da suka bi wa kungiyar nasara to wannan nasarar da zaɓe da tawagar ta yi a rana ta shida a mataki na rukuni ta samu damar kaiwa mataki na ƙarshe inda za ta tarda kasashen jamus da spain da sweden da tuntuni suka ciri nasu tikitin to wani nasarar da yana zuwa ne kasa da kwanaki uku biyu gabanin fitar da jadawalin sunayen ƙungiyoyin da suka cancanci zuwa gasar turai na euro 2025 eh, a kitaba eh. to wato tsohon shugaban hukumar kwallon kafa wato saf plata kenan da platino kuma fa sun sake bayyana a gaban kotu a karo ba san na nawa ba ma wannan shari'ar da ake shekaru bakwai shekaru bakwai kasan saf plata da michel platini wanda tsofan wato dan wasa ne kana tsohon shugabannin kungiyoyin wasanni dukkan su biyu ana zargin su ne da coge na kudade masu yawa kaji ana zancen wato kudin da suka kai watan miliyon kusan biyu da ake zaton shi saf plata ya ba da sa kuma lokaci ba bisa ka'ida wannan kuma ya saba manufofin ita hmm, fifa amma kasan su sun kare kansu da cewa ba su saba wa ka'ida wajen wannan ba da kwantaragi ba kuma ko a hukuncin da aka yi na baya bayan nan eh. kotu ta wanke su daga dukkanin zargin da ake yi to ai ma ai ba za su taba cewa su amsa sun aikata laifi ba <laughs> to sun sake bayyana ne a jiyan ko da yake kamar da kace dama kotu ta yanke su a can to amma ana ci gaba da sauraron wato karar ne domin a kai ga cimma mataki ɗaya na irin tuhume tuhuman da ake musu kasan mun ce a shekarar 2021 ne wannan ciwaciwar ta abku mm. lokacin da kenan shi saf plata yake shugaban fifa shi kuma wace yake na yefa sai suke zance a wasu ɗan kuɗaɗe da aka zurare <laughs> wato da <laughs> miliyan biyu da wani abu na dala ka gane ko domin a taimaka to bayanai sun nuna cewa dai saf plata ya bayyana ne tare da shi platini a wata kotu wato ta mutens a switzerland inda ke na aka kasan shekaru bakwai mm. aka shafi ana wannan shari'ar idan mutane za su tunawa wannan uh, badakalar ce ta yi awon gaba da mukamin wato uh, shisaf plata kenan a lokaci kirkira da wannan mukamin na fifa ba to kaga irin badakalar da ake samu kenan uh, game da abin da ya shahi wato harkar wasanni kasan harka ce mai kumshe da makudan kudade to ba sani ko ka ji labarin cewa wato cristiano ronaldo fa zai tsawaita kwantiragin shi da annasar da annasar kaji ko haka to kaga wato mai amma ai kwanakin da suka gabata wato ya bayyana cewa wannan babu an wuce shi to su ba eh. san me yake nufi da wannan zancen eh, ba kasan da ana tunanin kamar kila zai bar kungiyar wata ma kila ana ganin ko ya bar ma kwalla baki daya to amma cristiano fa yana fatan ya je ya buga wasan lashe kofin duniya wanda ake ganin shine na karshe da wannan tauraron da wasa zai kai in zagi fa kwana yau da dan kwanaki in zagi ya bayyana wato ya aje aikin sa saboda masu gidan rana to kaga masu gidan ranar nan fa <laughs> ina ji neman masu gidan rana suke ta to kaga wannan batun yanzu shine kusan dukkanin wato masu harkar kwallo suka mai da hankali akai suna ganin cewa dukkanin 'yan wasan da suka kammala taka leda ko kuma suka haskaka a wasanni da dama a gasar da yanzu yanzu sai su karkata akalar su koma can wato eh, eh, saudiya ko ba komai kaga za su huta kuma sannan ga makudan kudade da suke samu a wannan gasa to muna godiya umar sani masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya samu a shafukanmu na yanar gizo da suka hada da whatsapp tiktok da kuma facebook Najeriya ta siyo shanu daga kasar Denmark da nufin samun ranar biliyan ɗaya da rabi da ake kashewa wajen siyan madara. Ƙungiyar Amnesty International kuwa cewa ta ma'aikatanta a Najeriya na cikin fargaba saboda yadda suke tsage gaskiya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin Nijar ya ce san babu batun sake buɗe iyakar jamhuriyar Benin da ƙasar. 'Yan bindiga sun yi wa motocin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ruwan wuta tare da kashe jami'ai biyar baya ga ƙona motocin. mahajjata fiye da miliyan ɗaya da rabi sun shiga birnin makka da nufin fara aikin hajjin bana da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda wani matashi a tarayyar najeriya ke kera rariya tare da ɗauka ya kai kasuwa ya siyar domin rufawa kansa asiri a wani yunkuri na hana kansa shiga harkar shaye-shaye da daba cewarsa da kuma ƙarin wasu muhimman batutuwan. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International Arafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibi Arafai Hausa, kumore. waɗannan da ma ƙarin wasu labarai duka suna nan a shafukanmu na intanet yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Ghana.